Tsohon shugaban Najeriya, Janaral Ibrahim Badamasi Babangida ya yi kira ga gwamnatin ƙasar da kuma ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU da su yi wa Allah su kai zuciya nesa domin shawo kan tankiyar da ke tsakaninsu. Janar Babangida wanda yake ganawa da manema labarai a ƙarshen mako dangane da wannan lamari ya ce al'amarin fa ya kai intaha don haka akwai buƙatar sasantawa. Ai, daga nan zuwa hudu ga wata ana iya canza rawa yadda za a yi magana da su. Su kuma su canza yadda matsayinsu cewa in kun yi mana abu kaza za mu yi abu kaza. Gwamnati ƙasa take mu aiki, su ma malaman makarantar ƙasar take mu aiki. Gwamnati tana so su tabbatar cewa 'yan makaranta sun koma makaranta malaman ma ina fatan sun suna so yara su dawo makaranta to ashe ana iya zama tunda an samu makamiya guda cewa kowanne na son ƙasar nan kowanne na so yaran nan a ilmantar da su kowanne zai yi ƙoƙari a tarar yaran nan ashe an riga an samu yadda za a fara ba yaƙi ba ne da za a ce wannan sun ce sai su a ƙasan 'yan makaranta sun gaji malamai sun gaji eh, gwamnati ta gaji kuma duk kasar da ake so a yi aiki. Da yake tsokaci dangane da zaben jihar Anambra da ya bar baya da kura, janar Babangida cewa ya yi hukumar zaben Najeriya na da jan aiki a gabanta. Gaskiya su hukumar zaɓe tana da babban aiki gabanta, kuma ba abin da za mu yi sai mu mabiya mu goyi bayan su mu tabbatar musu cewa in su sun sani cewa mu suke wa ayyukan nan don ƙasar nan ta ci gaba a nan bar abin da ya faru zai zama darasi gare su tunda su kansu hukumar sun yadda cewa an yi kurakurai da yawa a waɗannan wurare. Dangane da batun babbar asarar da jam'iyyar PDP ta yi na ficewar wasu gwamnoni biyar zuwa jam'iyyar adawa ta APC janar babangida cewa ya yi ai hakan ya sha faruwa a wasu lokuta da suka gabata ni ba wani abu ba ne sabo a gare ni duk dai najeriya a kewa in ko haka ne ba wani abin da mutum zai kasa bacci ba ne saboda waɗannan abubuwan da ya faru kamar gade ganin pdp a ce gwamnoni biyar ta rasa su kana ga ci gaba ne a wurin ban gane ma'anar ci gaba ba ka tuna kowanne a pdp ne kowace party ne kowa na da ra'ayi to sai dai a nashi gefen jigo a jam'iyyar pdp a najeriya tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya sanata nuhu aliyu cewa yayi yi a gurinsu babbar asara ce kuma abu ne mai tayar da hankali matuka eh to idan uwar pdp ta ce bai dame ta ba mu da ke 'ya'yanta ya dame mu a gaskiya bai kamata a ce kana da mutum kana tare da shi kuna harka tare wani abu zo shiga tsakanin ya ce ya hambare kai maka ce ato gara ma ya tafi tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya sanata nuhu aliyu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya